Akwai hanyoyi kala-kala ko kuma dabaru kala-kala wanda ake amfani da su wajen tallata haja, kadara ko kuma sana'a ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta na zamani. Waɗannan hanyoyi sun haɗa da content marketing ko kuma content creation. Content creation kamar yadda muka yi bayani a baya shine wani salo da za ka yi amfani da basirarka wajen kiran hankalin wanda za zo sai kayan da aka baka talla ko kuma kayan da kake so ka tallata hanya ta biyu ita ce advertising ko kuma sponsorship marketing shi ne tallatawa ko kuma biya a tallata ma wannan wata hanya ce wanda za ka biya wani ko kuma kamfanin da kake tallata hajarka a kan platform ɗinsu domin su ɗauki wannan tallata ka kai ka wani mataki na musamman abu na uku shine influencer marketing wannan wata hanya ce kamar yadda muka yi bayani a baya wanda ake amfani da wani shahararre a kowane platform ne ko kuma kowane irin kafar sada zumunta kake amfani da ita kake amfani da wani wanda ya shahara wajen tallata hajar hajarka kadararka ko kuma sana'ar sana'arka sannan akwai hanyar da ake cewa pet promotion pet promotion wannan wata dabara ce wadda za ka biya kamfanin da kake yin tallar a kan platform su ko kuma kafar sada zumuntar da kake yin talla da ita domin ka biya su su tura wannan tallar taka zuwa wani mataki na musamman